يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye mata da 'yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya ta alhamis goma sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da shida ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da uku muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan. A cikin ci gaba da karatun muna cikin suratun Zariyat. A karatunmu na jiya mun tsaya aya ta goma sha tara. Yau cikin iko Allah da nufi na za mu tashi aya ta ishirin kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وفي الأرض سورة الزاريات وفي الأرض وفي الأرض آيات للمؤمنين

حق مثل ما أنكم تنطقون وفي الأرض آيات للموقنين Allah subhanahu wata'ala har yanzu yana mana bayani dangane da alamomi da za mu yi amfani da su mu gane ikon Allah da ƙudura ta yi da cewa shi kaɗai ne cancanta a bautawa. in ya kira mu karɓa in ya umarni mu bi in kuma ya hani mu hannu Allah ce wafil ardi a cikin ƙasa ayatun akwai ayoyi waɗanda ke nuna ikon Allah mudiba yadda yadda duwatsu kangan kangan suke kakkahe bisa ƙasa wani duti in ka cire kai in kana saye da hula to sai ka ɗebe hulan za ka iya ganin ƙarshe na yi. wani dutsen da shi da girma a ta tahiya a ta tahiya ba a wuce shi da daga tekuna a cikin duniya da gulabe da koramu suna ta ratsawa inda ubangiji ya umarce su ga itatuwa daban-daban a cikin gari da kuma daji ko waɗanne daji da irin itacen da ake samu a cikin wannan dajin ko wacce ƙasa za za akwai mafi shaharar itacen da suke da Allah subhanahu wa ta'ala ya rarraba su daban-daban daban-daban a wani wuri sai a je a ga kaɗe kamar dai shukawa an kai. wani wuri kuwa an ka je kalgo ake gani a washifkawa an ka yi wani wuri sabara wani wuri marke wani wuri dunya, wani wuri taura wani wuri ƙirya ga sunan dai itatuwa daban-daban daban-daban daban da Allah ya bi ban kasa sannan ga ‘ya'yan itace ga tsiro daban-daban na hakukuwa to waɗannan duka alamomi ne da ke nuna kaɗaitar Ubangiji subhanahu wata'ala da ke nuna ƙuduratai amma ga wa ni na Allah ce ga masu imani su kaɗai ne ke tabbatar da waɗannan alamomin su gane cewa Allah kaɗai ne cancanta a bautawa sai Allah subhanahu wata'ala ce kai wafi fi anfusikum ga kanin ma fa ku diba ku gani akwai alamomi masu nuna kudura Allah masu nuna kaɗaitar Allah a cikin halittar da ya a jikinmu mu diba dai yadda tsayinmu yake tukunna mutum zai tsaya bisa ƙafafu ya cire hannuwa sama ya yi aikin da ya ga dama da hannuwa ba a wa bisashe ba Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci mutane ya dai halicci bisashe ba bisashe da hannayensu da kafafunsu duk tahiya suka yi da su in bisa za ta ci abinci sai dai ta dune bakinta cikin abincin ke fa boya Allah sai ke wanke hannu ke zo ke sa hannun dama kuma ba hannuwan biyu gaba ɗaya kike tsomawa cikin abinci ba mu diba tsawon hannayenmu mu gani hannun dama da hannun hagu duk tsawonsu daidai da daidai na ki auna ki gani idan aka samu hannun dama ya fi hannun hagu tsawo to matsala ta shiga akwai rashin lahiya ki diba ki gani ki tsaya daidai da daidai a auna kafafunki a gani tun daga gwiwa har zuwa tahi babu wata kafa da wata tahi wata tsawo duk daidai da daidai ne in wata tashi wata tsawo to matsala ta shiga an samu rashin lafiya madiba yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mana idanu muke amfani da idanu wurin ganin duk abin da muke son mu kalla sannan a idanu ne mu rinta idanu lokacin da muka ga dama mu bude lokacin da muka ga dama ga hantuna Allah ya yi muna domin shaka, abin ban mamaki hanci guda amma idan kamshi ne da wannan hancin za a shaƙa a ji kamshi idan wari ne kuma da wannan hancin za a shaƙa kuma a ji wari in saɓanin haka ne ma dai da wannan hancin za a shaƙa a ji ko menene kuma wuri guda mu duba baki da Allah ya muna da harshe domin magana da kuma jefa lomomi da ɗanɗana abin da za mu ɗanɗana in abu mai zaƙi ne aka aza bisa harshe zaƙi za a ji in mai ɗaci ne aka aza bisa harshe ɗaci za a ji in mai bauri ne aka aza bisa harshe bauri za a ji wane ne ya isa ya irin wannan talittar sai Allah subhanahu wa ta'ala majigayen da Allah subhanahu ta'ala ya mana kunnuwa domin jin magana da sauraren abin da za mu saurara duk da fatun kunnuwa a diba duk girman su guda Wata kunnin dama ba ta yi wata kunne hagu girma ba in ɗaya ta fi girma to an samu matsala rashin lahiya shiga wajibi ne mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shata muna gaɓoɓi 360 a cikin jikinmu, kowace gaba da irin aikin da take yi. Ran da duk wannan gaba ta bar aiki to matsala ta samu. Tukuicin menene muke ba Allah. hukuncin da za mu ba Allah shi ne in ya ce mu yi mu ce ya Allah mun ji sai mu aikata in ya ce mu bari mu ce to ya Allah mun ji kuma mun bari hukuncin kawai da ya ce mu bayar kenan babu harajin da ya aza na cewa duk wata mu biya kaza ko duk shekara mu biya kaza Allah bi aza muna haraji ba to a wannan halitta na jikinmu da Allah subhanahu wata'ala ya yi ya daidaita gaɓoɓinmu ya busa mana rayuwa ga jini na gudana cikin jiki da hanya sai ruwa na gudana cikin jikinmu da hanyar da ruwa ke bi ruwa da jini ba su taɓa haɗuwa ba da zarar suka haɗu to matsala ta samu Allah ya yi mana hankali da tunani. sabanin dabbobi a ƙarshe dai Allah ce wala ƙarƙar rabna bani adam hakika tabbas mun daraja ɗan adam ba mai halitta fi a halittar tsuntsu ko halittar dabba ba to ɗan adam ɗin nan ya kamata ko a ce ya wajaba ya san irin wannan daraja wadda Allah ya yi mai duk lokacin da Allah ya kira ya amsa Shi ne Allah ke mana tuni ya wa fi anfusikum ku diba ga halittan kanunku afala tubsirun ba ku lura da cewa akwai ayoyi masu nuna kaɗaitar Allah da shi kaɗai ne cancanta abota mu to me ke kawo ana wa Allah tsaurin kai don ba a gani nai inda ana gani ne ga shi tsaye to da da wuya ai mai tsaurin kai to Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisi fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in ba ki ganin Allah lokacin da kike saba mai to shi fa yana ne na ganin ki kar in ba ki ganin Allah lokacin da kike mai da'a da biyayya to shi yana ne yana ganin ki kar Allah ce wa fi sama'i kukun a cikin samai ne ko a cikin sama ne kukun Allah ke saukar da arzikinku a saukar da ruwan sama ƙasa na busassa kyau kyau kyau ƙasa ta rayu ta tsirar da tsiro irin da aka shuka da wanda ma ba a shuka ba saboda mai mata'an lakum wa li'an'amikum Allah ce duk gaba ɗaya don jin daɗin ku ne da ku da bisashen ku an san irin abincin hakukuwan da mutane ka ci an san irin hakukuwan kuma da aka ba bisa shi an san kuma waɗanda ake tarayya da su mutane na ci su ma bisa shi in an ba su su ma suna ci wannan arzikin duk daga sama ne duk abin da ake nomawa daga sama ne Allah ke jidda ruwa da za a yi a yi noman nan har a cimma amfanin noma a yi dubban buhuhuwa na hatsi an dubban bukukuwa na alkama dubban bukukuwa na geru ga sunan dai abubuwa daban-daban daban-daban daban haka yayan itace an ka zo wurin abarba sai ka rantse da Allah babu yayan wani abin da aka ci na marmari face abarba ko ma wurin yan kankana kuma an ka zo can sai ka ce kankana ɗaya akwai ko ma wurin yan mangwaro kuma in ka je kan ka ce mangoro ɗaya a akwai ka je wurin yan gwaiba kuma ka je wurin yan arake kuma ka je wurin yan agwaluma ga su nan dai in ka je wurin yan kashu sai ka ce babu komi duniya face sai kashu in ka je wurin yan akul haka nan daga ina ne waɗannan arzikin duka ke zo muna Allah ce fi sama a cikin sama ne Allah in ya saukar da ruwa sai ya ajiye wasu ruwan na a cikin ƙasa shifka na amfani da waɗanda ake saukarwa a lokacin rani kuma sai a tona cikin ƙasa a jawo ruwan da Allah ajiye cikin ƙasa kuma a yi ban ruwa idan Allah ya sama ki kame ruwan kihwa ina za a samu ruwan noma in ya ƙasa in Allah ce ƙasa ki shanye ruwan da ke cikinki ina za a samu ruwan sha da ruwan noma saboda haka wajibi ne mu ba Allah tukuicin nan da ya nema mu bashi Nan yin imani da shi da kuma mai ɗa'a da biyayya da wa manzonsa da'a da biyayya Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ya ce wa fi sama ya rizqukum wa ma tu'adun sannan abin nan da aka yi muku alkawari kuma na lada da kuma azaba duk gaba ɗaya suna rubuce a can sama Allah ya rubuta su a cikin lauhil mafuz cikin kundin ayyukan da muke aikatawa suna can rubuce a cikin sama Allah ke fa wa rabbis sama'i wal Allah ce to ina rantsuwa da Ubangijin nan da ke da sammai, Ubangijin nan kuma da ke da ƙasa, innahu cewa abin nan da aka yi muku alƙawari da shi na lada da kuma azaba, lahakkun wallahi gaskiya ce. Mislama antum tantiqun kamar yadda kuke hurtawa na cewa wai an ce wai lada za a ba mu idan muka yi kaza wai an ce azabtar da mu za mu idan muka yi kaza Allah ce to tabbas gaskiya ne kuwa ko ku yi imani ku yarda ku aikata ko kai ku yi imani din o'oho sai Allah ce halata ka hadisi هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Allah subhanahu wata'ala a wannan gaba sai kuma na labarin da kestoshin wasu annabawa da suka gabata mu ji yadda suka yi takaddama da magoya bayansu da kuma irin sakamakon da Allah ya ba waɗanda suka yi ɗa'a da biyayya ga manzanni da kuma irin azabtar wanda Allah ya yi wa su waɗanda suka finjiri idan muka ji to sai mu koyi da waɗanda suka yi ɗa'a mu guji halaye da ɗabi'un waɗanda suka yi eh, tsageranci sai Allah ya tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal ataka hadithu dhayf ibrahima wai shin labarin nan na bakin annabi Ibrahim ya zo ma ka taba jin wannan labarin wasu baƙi da annabi Ibrahim ya yi na abin darajawa abin girmamawa waɗannan bakin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ban taɓa ji ba izdakhalu alayhi a lokacin da waɗannan bakin suka shiga wurin annabi Ibrahimu kawai kwatsam yana zaune fada ce sai ga baki sun shigo faƙalu suka ce mai salama suka ce assalamu alaikum ƙala salam shi ma sai ce assalamu alaikum ƙaumin munkaru mutane waɗanda ba mu san su ba daga ina kuke ne wai tambayar da nabi ibrahim ya musu kenan waɗannan baƙi mala'iku ne Allah subhanahu wata'ala ya aike su cewa su je su halakar da mutane annabi lu'u waɗanda ba aikin da maza ke yi sai liwaɗi da junansu babu aikin da mata ke yi sai maɗigo Allah ce maza a je a halakarsu. amma kahin ku isa wurin annabi ludu ku biya wurin annabi ibrahimu ku yi mai bushara da samun haihuwa sannan ku ce ku ku yi wannan aikin wayannan bakin kenan suka zo suka shiga inda annabi ibrahim suka sallama mai annabi Ibrahimu da gani haka ga baki da gani ka san ba ta ba. cikin kamannin da suke da yanayin da suke za su dai mutane ne amma da gani ka san cewa lalle babban gida sun ka hito ko mutane ne masu daraja wayanda suka cancanta a girmama su a karrama su saboda haka tsal sai annabi Ibrahim ya zabura faraga ila ahlihi sai ya karkata ya je inda mata ta yi faja'a bi ijlin samin sai gashi ya zo musu da tare ni na akuya saminin gasasshen tare ni ya dauko ya kawo musu iyaye na mata idan aka yi baki gar karrama su ake ba horo-horo ɗaya za ki ba ba kuwa da ki ba yan soyayen da kika yi kika ɓoye cikin firijin da wanda kika ɓoye cikin cikin kabet da wasu abinci na musamman da 'yan kwalaman da aka ɓoye nesa tun aka yi bako duk zakulowa ake yi a girmama wannan bakon kamar yadda Allah ya girmama ki ya baki waɗannan abin to sai ma ki girmama bakon annabi ibrahim ya zo musu da tare ni fa qarrabahu ilaihim sai ya gabatar musu da tare ne ga da ya zo musu da shi sai ya ga shiru babu mai ɗiba shi kai baki annabi ibrahim sai ce a'a wai lamarin da a'a take wai annabi ibrahim da ya kasa hakuri sai ce shi ala ta akulu shin ba ku ci nan fa'aujasa minhum khifa sai ya ji tsoronsu a cikin zuciya ta su kuma suka ga alamar lalle annabi ibrahim ya tsorata ƙalu sai suka ce mai latakhaf kada ka tsorata mu ba mutane muke ba bala'iku muke kuma kaji kaji inda ubangiji ya aike mu mu je mu halakar da mutane a na ludu da ke liwaɗi da maɗigo amma ka mu isa can mu biyo mai maka bushara da samun ɗa annabi ibrahim ya ce madalla ya ce to amma ku sani wa mutane na ludu da za ku halakawa akwai mumin ne cikinsu lokaci ba mun hika kan waɗanda a cikinsu huwa a ahlahu za mu tsirar da annabi lutu da iyali ne da waɗanda duk suka bi shi za mu tsirar da su sannan mu halakar da fasikan da ke cikinsu kuma haka aka yi da su wa basharuhu bi ghulamin Aliyu. sai suka mai bushara da samun wani ɗa alimin wanda zai zamo masani ne mai ilimi Allah subhanahu wa ta'ala yawa annabi Ibrahim bushara da samun ɗa ne suna Ismailu ta hanya waɗannan mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya aika zuwa gare shi ko da aka yi ma'anar Ibrahim Bushara da samun ɗa yana da wurin shekara tamanin mata ta yana da wurin shekara ɗari da wani abu mata ta yana da shekara tamanin me matar ta aikata ran makaranta muji فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إن mata ta yi ta ji cewa ai musu bishara za su samu ɗa nan sai guda ashirin sai guda duk da gudan ba ce sai ta ba sai da ta mari kanta saboda jin daɗi ashe haihuwa abin faranta rai ne yan uwa mata a ta roƙon haihuwa Ka ki roƙi Allah haihuwa ki ta tsaya ki roƙi Allah ki ta haihuwar, ki ta haihuwar, ki ta haihuwar. wai kun a wani haihuwar wai duk ibadar da ɗiyanki za ki yi sosai a rubuta miki lada. sai inda suke kuwa in gidan mazan su auren suke in ina suke in ina suke in maza ne in mata ne duk ibadar da suke za a rubuta miki lada ke a dalilin zakkuwarsu duniya ke ki yi musu tarbiyya ke ka karantar da su har suka iya ibada to za a ta rubuta miki lada sannan kina daga cikin waɗanda manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai bugun gaba da su don ke yawaitar da al'umma ta yi a sanadiyyaki al'umma ta sun yi yawa shi kuwa zai samu lada gwargwadon yawan al'umma ta gwargwadon ladan da Allah zai ba shi ranar alkiyama saboda haka masu kayyade iyali kashe dinsu masu tazarar iyali oho kan kike cutawa ki bari ki ta bisa ga al'adar da Allah halitto in mai tsaki kike ita tsawa. in kuma Allah bai yau ki mai rurutsa kuma kuma to shi kenan a ta tafiya haka wata na biɗa haihuwar ruwa jallo ina to sai Allah ya baki kuma har ya sa ma tsaki kai kuma kina biɗa ɗaukewa haihuwar Allah subhanahu wa ta'ala ke ne mai ba wanda ya ga dama ya hana mu wanda ya ga dama kuma duk alheri ne ke da aka baki alheri ke da ba a baki ba kuma alheri sai gare ki kila da an baki da tsiyan nan za su sarzi zai halaka ki Allah subhanahu wata'ala ya ce mana da mata annabi Ibrahim da ake ce ma saratu eh, mata annabi ibrahim da ake ce ma saratu ita ce muka yi magana cewa ba ta haihu ba amma kishiyarta da tabba annabi ibrahim sadakar da tabba annabi ibrahim hajaru sai ga hajaru ta haihu hajaru ta haihu daga baya ita kuma saratu sai Allah ce a je a wa annabi Ibrahim bishara zai samu ɗa wannan ɗan sai aka ba Saratu matar annabi Ibrahim saboda haka malamai suka ce wannan ɗa suna shi Ishaq ɗan Hajar kuma suna shi Isma'ilu Isma'ilu shi ne ya haifi abin nan nasmatu ishaqa shi ko ya haifi isu ana cikin haka isma'ilu ya ga alamomin mutuwa sai ce ma ishaqa ga ɗana eh, ga ɗiyata kai ko ga ɗanka isu idan na mutu to na yi wasici ka haɗa arme tsakanin nasmatu da isu dana ɗiyata da kuma ɗanka annabi sa ya ce to an gama insha Allah Ismail ya rasu ya rasu isa aure annabi isa sai ya haɗa nasmatu da isu aure to daga nan ne fa shi isu nan shi ake ce rumu ana ce mai rumu sannan ana ce mai kuma asfar saboda jiki ne hori ne tas tas malla abdullahi kodi allah ya masa rahama ya ce ɗiyan da waɗannan ɗisu eh, da nasamatu suka yi ta haihuwa to daga gare su ne ƙabilar hilla sun ka hito cikinsu ne aka samu bajja manko wadda ukubatu ya aure ta aka samu zuri'a hillani saboda haka zuri'a hillani daga annabi ibrahim alaihi salamu suka hito daga ‘ya'yanai isma'ilu da kuma ishaqa Allah ta mu dace da alheri Allah subhanahu wata'ala ya ce lokacin da aka yi wasu wannan bisharar wasu malaman tarihi sun ce shekarun saratu da tara. sannan annabi ibrahim shi ko yana da shekara ɗari, wasu kuma suka ce a'a annabi ibrahim shekara da gare shi ita kuma saratu shekara casa'in saboda haka kada yanke kauna da samun rama Allah watakila an ce wadda ta yi wannan shekarun ina ita ina haihuwa da duk abin da Allah ne ke bayarwa yana iya bayarwa duk lokacin da ya ga dama da tammari kanta wa qala sai ta ce ajuzun aqim wai tsohuwa bakarariya ita ta aka wa bushara da sabon haihuwa mamakin da ta yi ta yi kenan qalu sai mala'iku suka ce kazaliki qala rabbuki yadda muka faɗi ɗin ga saƙo ne Allah ba mu zuwa gare ki ba mu ƙara komai ba ba mu rage komai ba kuma haka na abin zai faru innahu kuma shi ubangiji huwal hakimu shine gwani duk abin da ubangiji subhanahu wata'ala yayi to wannan abin ya tabbata al'alimu kuma Allah shine masani ya san halin da kuke ciki ya san kuma zai iya baku haihuwa a wannan lokacin da kuke ciki shi kenan sai saratu ita ko ga juna biyu sai kuma ga haihuwa me annabi ibrahim ya ce ma waɗannan bakin قال فما خطبكم أيها annabi ibrahim alayhi salam sai ce to ya ku baki mai allah barin ku ina kun ka hito ina kun ka yi ayyuhal mursalun ya ku wayannan manzanni jekadu na ubangiji qalu suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu fa an aike mu ne zuwa ga wasu mutane tsageru kangararru su ne tsagerun mutane a nabilu linursila alaihim hijaratan min tin don mu jajjefa musu wasu duwatsu tsakonkwani min tsinin wanda aka dunkula daga lakan da aka ƙona cikin wutar jihan nama musawwamatan kuma waɗannan duwatsu sai da aka musu alama sunayen duk waɗanda za a jefa da waɗannan duwatsun ga su rubuce ga duwatsun inda rabbik kuma a wurin ubangijinka aka yi musu waɗannan alamomin ba mu mala'iku mun ka yi su ba lil musrifin kuma an tanade su ne domin masu ƙetare iyaka Allah subhanahu wata ta'ala aiki waɗannan mala'ikun da ya aika mai ya faru a daren ma. وجعلنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الله سبحانه وتعالى يجب أخرجنا ملائكنا سكتي سيمك إدّا من كان فيها من المؤمنين duk wani muminin da ke cikin garin nan da ake ce masa dum sai muka hidda shi daga cikin garin maza ku bar garin bala'i zai faru aka gargada su aka hidda su cikin garin suka ce fama wajadna fiha gaira baitin min almuslimin da muka hidda muminin da ke cikin garin babu gida ɗaya da ya rage na musulmi musulman nan dama su ne mu'minnan gaba ɗaya muka hidda su suka ce wata rakna fiha ayatan lillazina yakhafuna Lazabal al'alim a ƙarshe me ya faru sai muka bar aya a cikin wannan gari na sadu abin lura abin wa'azi amma ga waɗanda suke tsoron azaban Ubangiji al'alibu mai raɗaɗi. Bayan an yi musu ruwan duwatsu na cikin wutar jihar nama, duk gaba ɗaya sun halaka, sai aka kuma jicce kasan kuma gaba ɗaya. A wata riwaya sai da aka ɓaɓɓake ƙasan gaba ɗaya, aka yi sama da ƙasan, duk da waɗanda ke cikin sammai suna jin kukan zakarunsu. sai gaba ɗaya aka firkice ƙasar shi ke na an gama da su ba magana wo kabarin wani kabarin wani kabarin wani la irin yadda aka halaka su kenan liwaɗi mugun bala'i ne haka ma maɗigo mugun bala'i ne a wannan shari'a da muke yi amfani da ita shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an kamo mazinaci in bai aure ba bulala ɗari za a yi mai in ya yi aure ne a jehi amma in ɗan liwaɗi ne ko ‘yan maɗigo to da an kamo kashewa ake hukuncin shari'a ke ya yi aure ko bai aure ba ta yi aure ko ba ta yi aure ba kashewa ake saboda irin wannan alfasha mai muni da suke aikatawa shi ne 'yan shi'a ke kwadaitar da mutanen su ba wani abu ne gare su ba 'yan shi'a yin lewati da maɗigo su wannan ba su ɗauka laifi ba don 'yan uwan yahudawa ne Allah subhanahu wata'ala bayan ya zama babu bayani dangane da annabi Ibrahim alaihi salam sai kuma ka ɗauko labarin annabi Musa me aka ce ala rabba وفي موسى إذ أرسلناه إلى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم فنبذناهم في اليم وهو مليم الله وفي موسى kuma game da labarin annabi Musa alaihi salam iz arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin a lokacin da muka aika annabi Musa alaihi salam zuwa wurin fir'auna da mu'jizozi mubinun bayyanannu waɗanda ke gaskatar da cewa annabi Musa alaihi salam manzo ne mu'jizozi guda tara Allah subhanahu ala ya ba annabi Musa zuwa wurin Fir'auna amma da annabi Musa ya je me ya faru fata walla da rukunihi da Fir'auna da runduna ta duk gaba ɗaya sai suka ba annabi Musa baya suka ce ba bauta mu Allah ba yaki wani Allah ba Fir'auna gashi na wanda muka bauta mu ba sai ba muni abinda suka ce wa annabi Musa kenan wa ƙala shi fir'auna sai ce sahirun ai wannan mai sihiri ne au majnunun ko kuma mahaukaci na saboda mai yace sahiri ne don da annabi Musa ya zo mai da mu'jiza sandar da ke ga hannu annabi Musa da yadda sandan nan sai sanda ya koma kwamarci ya ce maza ɗauke sandan ka ɗauki sandan ka ɗauki sandan ka maza anan Musa ya ɗauki sanda ce da ya ɗauki kwamarcin sai koma sanda hannu annabi Musa alayhi salam da ya sa ga abin da wuyar riga ya hidda hannun sai ga hannun na kwani sol ya ce ka yadda cewa Allah aiko da ko baka yadda ba idan fir'auna bai yadda ba ya ce to in dai sihiri kake takama da shi ai mu ma muna da masu sihiri duk gaba ɗaya su aka yi gangami aka zo aka taru ranar idi ya ce to bismillah a zo a gwada masu sihirin fir'auna suka zo da sihirinsu su ma kumartayye na suna ta warwardiya kau da ido ga idanun mutane annabi musa ya tsorace ya ce yau kuwa ni ka iya faruwa ayin bayan galaba bisa ga wannan mutane ba addinin Allah ya mutu yaya kenan yau ku akwai mahita kuwa Allah subhanahu wata'ala ce maza jefa sandan nan naka annai Musa ya jefa sanda ta yi sandan za ta koma kwamarci kwamarcin da sai je ya haɗiye wancan kwamarci na sihiri ya haɗiye wancan ya haɗiye wancan ya haɗiye wancan duk sai haɗiye gaba dai mace zanga na sihiri su masu sihiri sai suka kawo baki suka ce to lalle wan ba mai sihiri na saboda haka nan take suka faɗi suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mu ka mun imani da ubangijin haruna mun imani da ubangijin annabi musa da fir'auna zaune suna kallo yace tun bihi qabla an azana lakum yanzu imani za ku yi da su tun ban ba ku izini na ku yi imani da su ba inda hula makarun makartumu lalle kullal ya ta ku sai kun gane kurin kuwa law qatta an aydiyakum wa arjulakum min khilaf zan daddata hannayenku da kawawun ni za ga tabnaki Wala walau sallibannakum ajma'in yace kuma duk gaba ɗaya sai na gicce a halaka suka ce oho in yadda za ka yi da mu ka yi da mu mun murga mun imani da ubangijinmu sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala fir'auna biyu ya sa aka karkashe su ai sai lamar annabi musa ku bai kara bunƙasa an gano ba mai sihiri ba ne sai dai mutanen fir'auna su ne masu sihiri kuma masu sihirin sun miƙa wuya sun yi imani da yake suna da rabon aljanna nan take lokacin da suka yi imani da aka kashe su yi aljanna da ya ba da bai da shi da runduna ta yi ya mai sihiri ne ko kuma dai mahaukaci ne Allah ce fa hu wa junudahu sai muka danko shi fir'auna muka kamo shi da shi da runduna ta jama'a ta baki daya Allah ce fa nabaznahum fil yam muka jefa su cikin koraman nil duk gaba da muka halaka su ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Musa ga shawarar da zan baka amma halaka fir'auna zan yi saboda kai da jama'a ka ku bar wannan gari ku kama hanya ku bar kasan misira ku ta san madayana ku ta san kasan sham cikin dare mata daga cikin mutane annabi musa sai suka je suka yi sau suka je suka yi ta aron kayayyakin buki wagata eh, aro tuwahim da cewa buki gare su gobe in Allah ya kai mu sai ta je wurin mutanen fir'auna ta armu eh, ah, ta aro gwalagwalai da mundaye da takalma ne da tuwaki ne da sauransu suka yi ta aro shin wanda ke da buki gobe ana sa ran tafiya gare shi ba a sa ran shi tafiya ashe duk da sauna ake mutu bayan an yi aron nan cikin dare annabi Musa ce bismillah ku kakkamta mu bar gari aka shirya gaba ɗaya aka bar gari ko da sahiya ka wayewa ko sama ko ƙasa da annabi Musa da jama'a sai duk gaba ɗaya sun bar gari Fir'aun da ce a renin waye maza a bi su kai da kaina maza ni ma ba sai wani ba duk gaba ɗaya ku shirya runduna suka shirya suka kama hanya bisa dawaki redidin redidin redidin redidin ana ta tafiya rana na hudowa ko da mutanen annabi Musa su waiwaya haka sai ga kura tattahi suka ce inna la mudrakun wal yu Allah yau kan mun bani mu halaka ga Fir'aun da can da annabi Musa ce kalla inna ma iya rabbi sayhadi yace a a ha wallahi Allah na na tare da ni Ubangiji na na tare da ni kuma zai nuna mana mafita ku dai bari ku gani ana nan mutanen fir'auna sai matsowa suke ta yi sai matsowa suke ta yi sai matsowa suke ta yi kamar yadda bahaushe ke cewa gaba kura bayan sayaki ga da ba su iya ƙetarewa can gabansu ga abokan gaba kuma nan ta bayan Allah ce annabi Musa ce na'am ina sandan na ta kai ce ga ce maza buge ruwan nan ya dauko sanda ya buge ruwa sai ga hanya daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sai gulbin ya tattaki nan ga hanya tsakanin wannan hanya da wannan hanya ruwa ne a tsaye amma ya san dare ya koma duki ga hinan tsaye tsaf tsakanin wannan hanyar da wancan hanya kuma ruwa ne maganar lakan da mutum zai kahe ciki bata ko taso ba Allah ya busar da ƙasan kyau ku shiga kuce ƙabilu goma sha biyu na banu isra'ila shugaban kowace kabila ya shiga gaba suka bi shi da aka shiga ciki aka ce ta ne jama'ar fir'auna da ganin haka suka ce hmm, wa mu za a wa kau da ido da suka zo su ma suka bi an kai ta tahiya an kai ta tahiya an kai ta tahiya an kai ta tahiya ƙarshen mutane annabi Musa na hita ƙarshen mutanen fir'auna kuma shi na shigowa Allah ce ma madalla ina jibrilu Allah ce ga ya ce Allah gani ya ce to maza a mai da ruwan na wada suke ruwa suka koma tsaf wada suke shi ke nan daɗa magana iya ruwa fin da kai ranar babu magana iya ruwa da an ma ajali shi ke nan ko tihi ne shi na mutuwa cikin ruwan ba wa mutum ba kai ko an jiya muna cikin labari mai daɗi za ka kace ku nan ne fir'auna da ya ga wahala ya ga bala'i ya ga bala'i ya ga bala'i ya ce amantu billazi amana bihi banu isra'ila na imani da wannan da wannan banu isra'ila suka imani da shi Allah ce haba fir'auna kai ko wanda ka cewa shi Allah ne kuma karaki haba ya ce ana ah, Allah ce shi yanzu na wai fir'auna za ka yi raki ka je ka imani wa kada sai ta qablu ta inda aka yi to ka ta sabawa ka ta kangaranci ba irin lallashin da ba a maka ba amma duk gaba da ka sai yanzu saboda haka Allah ce da muka jefa su fil yardi a cikin tekudin nan cikin wannan koraba ta Nil wa huwa mulim sai fir'auna yana wanda ya aikata aikin da ya cancanta a zarge na kangara da tsaurin kai Allah subhanahu wata'ala ce to mun yi akwai wata alfarma guda da za mu maka kai fir'auna gawa ka za mu tsamo ta daga cikin ruwan nan mu ajiye ta ta zamo wa'azi ga waɗanda annan da waɗanda attahi yanzu haka gawan fir'aunan na nan ake yanzu haka da muka magana gawa ta na nan ƙasar misar ajiye ana shafa mata magunguna ana shafa mata magunguna ana shafa mata magunguna sarautar misar ne ake ce ma fir'auna to fir'auna yanzu haka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har goma suwa a jetan duwa na ta shafa musu magunguna wanda ya yi yayi da annabi musa shi ne na ƙarshe da bakin wuta ta mutu hannu akwai wata shekarar da muka je ziyara can 2009 sai da aka kai mu gidan tarihi na misra din aka kai mu inda waɗannan gawawakin na fir'auna don mu ganin mu idanun mu ikon Allah ga sunan cikin galas maza tara mace guda waɗanda suka mulki misra zuwa wannan lokacin duk gaba ɗaya ga sunan ana sha musu maguna lokaci bayan lokaci saboda haka sai dai su bushe su kankame amma ba rufewa ba karshen tsagerancin fir'auna kenan to saboda haka inda tsageranci kike takama da fir'auna Allah ya zama da shi saboda haka ki shafa mukan ki lahiya to lokaci yayi mai kamara na ta nuna mana lokaci za mu koma ma mai tambayoyin mu mu ji ko da tambaya guda ce mu amsa ko biyu Abin da muka rasa daidai Allah ba mu da ke cike kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini da ya yi cikin zukatan masu saurare. Alhamdulillah da haka tattattar na yau da rukari Allah ya sa mana da mafi kai alkhairi da sauran masu sauraro ke ɗaya. tambaya ta farko malam ta ce jinin ciwo idan ya samu mace na istihala malam yaya za ta aiwatar da ibadarka kamar sallah da kuma azumi idan an tabbatar da cewa jinin rashin lahiya ne wato istihala zai hana ibada ana sallah ana azumi da duk harkokin da aka saba yi kahin ganin wannan jinin wallahu a'lam na sai mai tambaya ta gaba ta ce mana ta sha magani don karta sha azumi sai ga jini ya zo mata fiye da yadda ta saba har kwana har sati biyu ko mana ya hukuncin azumi ta iyaye mata da yan uwa mata ku sani cewa Allah da ya halicce mu ya fi mu sanin kai ne ya fi mu sanin kai kanmu sannan ya yi tausayin mu kuma bisa ga yadda muke tausayin kanmu ya yi mu son mu fiye da yadda muke son kanunmu shi ya halicce mu shi ya san yadda halittar mu take saboda haka dokokin da ya shata mana idan muka bi to mun tsira idan ko muka sa son rai ba mu bi su ba to wallahi halaka kanun mu zamu lokacin da jini ke fitowa ga mace wajibi ne ko dole ne a ba wannan jini dama ya fito yadda Allah ya halicce shi har zuwa lokacin da ya ɗauki Allah ya san irin hikimomin da ke cikin fitar da jini ke yi a jikin mace na al'ada irin ciwar watan da Allah ke hisan mata saboda haka ta bar jinin nan ya fita kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya halice shi in ta ce ta taka ma jinin nan birki to za ta faro makanta aiki kamar yadda waka ta faro makanta aiki barin ba ku misali da kuka saba gani sai inda kuka ji an ce ambaliyar ruwa ruwa sun tadda gari to dama ku tabbata wannan wurin hanyar ruwa ta wannan gari da aka tasu wannan da gidajen da aka halakan nan dama bisa hanyar ruwa an ka yi rashin isassun ruwan ne ya sa ba su biyowa wannan hanyar to sai ya kasance ga wata shekara an yi ruwan sama masu yawa su ce to ai dama muna da wata hanyar da rashin isa ya sa ba mu bi mu koma wannan hanyar da sun koma wannan hanyar me ka faruwa sai halaka waɗanda duk suka yi gida bisa hanyar ruwan da sai sun halaka to saboda mai zaki toshe wa jini da Allah ke kwararowa da ginin ba ke ki sanadiyar kwararowar wanzu ba ke ce za ki tsaye da su sai Allah ce to ke toshe wa ga hanyar ko in eh, to ga wata hanya in kina iyawa kuma bismillah saboda haka mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaka muku mata idan kuna jinin al'ada ku aji azumi ki ce gaba da cin abincinki ki cin ki sha ki koshi taf. in an gama azumma gaba ɗai ki zaɓi lokacin da kika ga dama in lokacin ɗari in lokacin damina ki ranka waɗannan azumma amma yanzu ma cikin zahi da aka azumin ga wuya ke samu sauƙi ai da sai ki gode ma Allah ba ce ya Allah na gode da sauƙin ga da an ku koro mini sai azumanki watakila biyar ko shida ko bakwai kina sha azumi kina ci kina sha in yan rama ta fara shiganki farko azumi to yanzu ke samu dama ki matar da in an gama azumin ga kuma sai lokacin da kika zaɓa kuma lokacin ba dole ne a ce sai ke jera su ba kina iya yi kina tsallaka cikin sauƙi saboda haka mu ɗauki sauƙin da Allah subhanahu wataala ya muna wanda duk bai ɗau sauƙin da Allah ya mai ba ya ce zai tsananta mu kai ne to wallahi shi na ganin ba daidai ba Allah ya muna sauƙi Allah ala rabu sai tambaya ta gaba ta ce mana gaskiya ne in ka saka tutar kaji eh, wai alwala na karewa ko da kana sanye da takalmi ko kuma inda kaji suka yi tudu ko da an share wurin bai da sarki ko da ba a sake da takalmi aka takan najasa tutun kaji ne ko tutun mutane ne ko tutun kutu-kutu ne ko ne har walla ba ta warwarewa sai dai a sa ruwa a wanki sannan tutun kaji ba da jasa na duk dabban da aka cin nama ne da tsuntsayen da aka cin naman su kaji to tutu su ba na jasa na wankewa ake yi ko tutun mutane aka taka da an na jasa ba a cewa arwallah ta warware ba dai ma da takalmi aka taka ba da koma eh, da kahwa aka taka ba ana saye da takalmi saboda haka in camfi ne daga cikin camfe-camfen hausawa to babu ruwan musulunci da wannan na'am hadar na'am to har wa yau ne game da jinin al'ada malar kace kana al'ada kwana uku yanzu kuma bayan sati daya bai sauke ba kuma sai da jiki kawai sai da ganin sa da yi da lafiya malam ya hukunta almaita alama ce na cewa wannan jinin bai ɗauke ba sai dai abin lura a nan jinin ne tsurara take gani ko kuwa jini a wa'anta anta suna da bambanci Ummu Abdiya Allah yarda da ita ya ce kuma tana daga cikin arbiki a lokacin sahabbai ta ce mun kasance idan kwanukan jininmu suka cika to ba mu la'akari da duk wasu jini anta ta'anta da ke biyowa baya saboda haka ita wannan boyar da ta ce kwana uku take al'ada idan ya kasance ba tsantsan jini ne ke digo mata da jijjigi ba to ta gama al'ada saboda haka ta yi wanka ta ci gaba da ibada an ko ya kasance jinin da ke zuwa mata ga lokacin jiki lallai jini ne ba wa anta anta ba to har yanzu sai la'akari ta gani wannan jinin da ke zuwa lokacin jijjigi tabbas na al'ada ne kuwa idan na al'ada ne to tana cikin al'ada in kuwa ba na al'ada ba ne ya bambanta da jinin da ke zuwa mata lokacin al'ada to wannan ma sai a ce istihala ne ta yi wanka ta ci gaba da ibada Allah samu dace da alkhairi Allahumma qsim lana min khashyatik ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi wa ma bihi alaina masa'ib wa mat'ina Allahumma bi asma'ina واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah ka biya mana bukatocinmu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyansu da ƙananansu wayanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ya rabbal alamin Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali duk inda musulmi suke a fadin duniyar nan Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya rabbal alamin irin ta'addancin da ke faruwa a wurare daban-daban a cikin ƙasar nan ta Najeriya da kuma wasu wurare da musulmi ke zaune Allah ka muna magani ya rabbal alamin Allah ka muna magani ya rabbal alamin Allah ka muna magani ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.